domin wannan mata lokaci ya yi inda za mu farka daga barcin ruhu ceto ya fi kusa da mu yanzu mu yi tafiya bisa ga ruhu kada mu bi sha'awoyi na jiki jiki yana gaba da ruhu domin jiki baya so mu gamshe abin da ke na ruhu domin haka yan uwa idan mun farka yan uwa na mata mu tuna mu ɗauke makamai na yaki na Ubangiji, inda za mu iya yin yaki cikin wannan mugunyar lokaci, domin cikin wannan lokaci lallai zuwan Ubangiji bai rage da nisa ba, domin wannan ina maku gargadi ku ɗauki waɗannan makamai na yaki. Bayan da mun gama duka mu tsaya, mu tsaya fayan uwana mata, mun riga mun daura gindinmu da gaskiya, mun shirya ma kanmu shirin bishara ta salama. masaman duka mu ɗauke garkuwa ta ban gaskiya wanda za mu iya bicce dukkan jajjefe masu wuta na mugu da ita ku ɗauki garkuwa ta ceto kuma da takobin ruhu wato maganar allah wato mataye ina so mu gane kwayar maganar nan maganar allah ita ce babban abin da ta iya kafar mutane a cikin wannan zamani in mun tuna yesu da kansa ya yi nasara kan maganar allah ko da shike shi dan allah ne amma mu fa mu da muke ba komai ba in ba mu iya ɗauki maganar allah ta zama musamman abu don mu yi zaman mu a cikin wannan lokaci ba za mu kasa mun tuna maganar allah ta ce tsoron ubangiji ita ce mafarin ilimi amma marasa wayo sun rena kwaisuwa tasa saboda haka ina so mu tuna cikin wannan kwanaki da muke ciki mu natsu mu rike maganar allah da ƙarfi kuma ita ce takobi da za mu iya yin nasara a cikin wannan lokaci domin haka ina kara ƙarfafa mu mata mu lura ga shi 'ya'yanmu muna da aiki mai ƙarfi a cikin gidajenmu idan ba mu dauke maganar allah ta zama musamman abu a gare mu ba a ina 'ya'yanmu za su bayan da sun samu ilimi gashi maganar Allah ita ce ilimi wanda muke nema babu wata ilimi ina fata wannan kalma magana akan batun maganar Allah ta zama gurbi ta zama karfi cikin gidajenmu inda za mu iya cin nasara cikin wannan karkataccen lokaci da muke ciki domin haka ina maku gargadi mu yi kokari mu yarda yan uwana mu mika kanmu jikuna mu hadaya ta mai rai zuwa ga Yesu almasihu yadda za mu iya yin wannan yaki muna shaida Yesu almasihu cikin al'amuranmu duka muna tafiya bisa ga yadda shi yake ina fata ubangiji zai albarkace ku a cikin aikinsa ya kara maku cin gaba ya sa ku yi yaki na imani inda za ku iya samu raina ranar da za mu tsaya gaban ubangiji mu tsaya da alheri da albarka kuma ubangiji ya taimake mu